الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون والمنافقون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد ينقوى دسكي سورا رمو أديدي ون اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ne ga watan ramadan tafiya tana yin tafiya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da shida ga watan biyar shekara da ashirin. a daidai wannan lokaci da muke kawo muku darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na babban malami a taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kuma mai wannan littafi shi ma ne da ma'ana jikan ma'aiki ne ta bangaren al-Imam Husaini kamar yadda suka ce Shehu Tijjani shi ma jikan annabi ne ta bangaren al-Imam Hassan alaihi assalam Allah ya kara musu tsira da aminci wannan kuma ita ce halka ta saba'in da ɗaya. mu ci gaba da littafi inda malam yake cewa wata zakartu na tuna bi hadal kalami da wannan zance da na kawo muku hikayata na wata hikaya kadi ya hasunu zai kyautatu Ira ha huna in kawo muku ita anan fa in kana fiha al-madhu lin idan a cikinta akwai yabo garai ma'ana idan kissan nan da nan kawo mutum yana jin cewa na kawo ta ne dan in yaba kaina sai ya ce to yahmilha المخالف على المحمل mahmal تو ahsani to wanda ya saba min a fahimta to ya dauke ta akan wato dauka ta bangaren fuska mai kyau kullum ina faɗa ina cewa abu guda biyu suna kawo mana matsala wajen tafiyar da addini muna na zato ya yawa a cikin mu sannan ƙarancin ba da uziri sai ce wa in aba in ko mutum yaki? kissar da zan kawo ba zai ɗauke ta ya ba ta fuska mai kyau ba to abal eh, fallahu alimun bi zata sudur Allah shi ya san abin da ke cikin kiraza na kirki ko wanda ba na kirki ba haka kullum kamar yadda nake faɗa idan kana harkar addini kakka ɓata lokaci wajen ƙoƙarin sai ka gamsar da mutane kai na Allah ne a'a duk wanda suke ta karantar wannan ya san waye nashi ya san waye ba nashi ba shi yasa Allah ya ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmalu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafadatin min al'azab wa lahum azabun alim sai yake cewa wala yadurru illa nafsuhu shi wanda ya kawo wannan kissa idan ba Allah yake nufi ba to ba zai cutar da kowa sai kanshi ba Allah ya faɗa mana cewa man amila salihan falinafsihi duk wanda ya aikin kirki ba kowa ya mabakan su yema da haka in ka nuna ma mutane kai na Allah ne kuma a zuciyarka ba Allah bane kakka dauka wai ka cuci wani kanka ka cuta wallahi sai ce tawajjahatu na fuskanta sanata a shekara ta 1341 min alqahirati ila mudi ila mudirati mudiriyati zuwa ga muduriyati asyuta min sa'id misra wani zaltu fi madinati malawi na sauka a wannan madinan wa bi ƙurbiha a kusa da ita ƙaryatun wani gari ta samma arrimun ya ce wa kanan fi hafi atun kalilatun a ciki akwai wata jama'a ‘yar kaɗan jiddan ƙwarai minas salafiyin al-muwahidina daga cikin mutanen da suke bin tafarkin magabata waɗanda suke ta Allah almuttabi'ina da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke bin manzon Allah fada'auni ila baladihim sai suka kira ni zuwa ga garinsu to anan gurin akwai wakafatu dan tsayawa da zamu yi dan kadan mu ce wani abu akan wannan kalma ta salafiya da malam ya kawo saboda karatu ya zo kanta ba dan komai ba saboda su yan uwa yan tijjaniya da muke ta wannan karatu su fahimci cewa idan maganan gaskiya ta zo ko kan waye yin ta zami kamar yadda na faɗa musu a baya na ce da mu da ku duka Allah ya jarrabe mu mu Allah ya jarrabe mu da jafa'i ko Allah ya jarrabe ku da guluyi galibi idan kaga an ci mutuncin malamin addini an masa jafa'i an wulakanta shi ko da malamin ma da yake kira na sunna ne to daga waɗanda suke kiran kansu ahlus sunna ake samun wannan idan kuma kaga an yi guluwi an ɗauki matsayin da ba na malami ba an bashi to daga cikin raguwar ɓangarorin ake samun wannan matsalar da aka shi ɗanɗin nan fa da ya rikici da babanmu annabi adamu ya saukar da shi daga aljanna wala ma dama mutum ba mutuwa ya bai bar duniyar nan da imani ba wanda zai cika baki ya ce wato ya fi karfin shaidan din nan kalman as na da malam yi amfani da ita a nan wajen kalma ce da ta zo cikin littafin Allah gurare kaman guda takwas waje na farko Allah ta'ala ya faɗa mana a suratul baqara yace faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha sai ce falahu ma salafa a haya ɗari biyu da saba'in da biyar sannan a suratun nisa'i Allah ya ce mana wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa aya ta biyu. sannan ya ƙara faɗa ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa aya ta uku. sannan Allah a suratul anfal ya ce amma salafa suratul ma'ida wa man ada fa yantaqimu Allahu biyar. sannan Allah ya ce kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in yaudu faqad madas sunnatul awwalin sannan Allah sai ya ce hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah mawlahum alhaq a suratu yunus aya ta talatin sannan a suratu zukhruf Allah ya ce faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin sannan Allah ya ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah da haka abin da ya riga ya gabata ya wuce shi ake ce masa salafa to sai yanzu abinda ake nufi da salaf magabata hadisi ya tabbata a cikin littafin al'imamun muslim al'imamun muslim ya kawo wannan hadisi sannan al'imamu ibn maja ya kawo wannan hadisi ba shi kaɗai ba da ragowar malaman hadisai akwai shi a cikin musnad na limamu ahmad da makamantansu a cikin littafin al-musnadu as-sahihu al-mukhtasaru bi naql al-adl an al-adl ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam muslim ya bude babi na 15 ya kawo hadisi na 2450 a hadisi na 90 a wannan babin da tara al-imamu ibn maja wanda ya rasu hijira 273 shi ma ya bude masa babi babu ma jaa fi zikri da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wancan kuma ya kawo shi babu fada'il mata bintin nabi alaiha salatu wassalam sira da amincin Allah su tabbata gana na Fatima ya kawo hadisi al'imam ibn maja 1621 na na'isha take cewa ma'ana nisa'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matan annabi sun taro ta ce falam tugadir min hunna mar'atun ba a tala wata mace ba ma'ana kowa ya zo faja'at fatima sai gana na fatima tana zuwa babba ir babba tsira da amincin Allah su tabbata a gare ta ka anna mishiyataha mishiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan tana tafiya daga nesa zaka ɗauka babban mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ke zuwa da annabi ya ganta faqala sai ce marhaban bibnati barka da zuwa ayata thumma ha an shimalihi sannan annabi ya zaunar da ita a hagunsa ثم إنه أصر إليها حديثا صنع النبي متى مغنى تأسيب سلتي فبكت فاطمة ثم إنه سارها فضحكت أيضا يمتى مغنى نانا فاطمة تقاري وكوكا فقلت لها سينة متى إنجنا نعائشة ما يبكيكي ميسا كوكا قال سيتكي سيوا إنجنا نفاطمة ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ban kasance zan yada sirrin manzon Allah ba. Fa sai na ce ma ra'aytu kal yawmi farahan aqraba min huznin tace ban taɓa gani ba a ce lokaci dai mutum ne dariya sannan ya baƙin cikin da zai sa shi kuka ba. Fa qultu laha hina bakat tace sai na ce mata lokacin da take kuka a kasake rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallam bihadisin hadisin dunana sun matabbaki shin akwai wata magana ne da annabi ya faɗa miki wanda bai faɗa mana ba shi ya sa kike kuka wasu altuha amma ƙala na tambaye ta mai annabi ya ce mata faƙalar sai ta ce ma kuntu li afshi ya sirra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban kasance zan yada sirrin manzon Allah ba hatta idan kobe da sai da aka karɓi ran annabi ta ce sa'altuha sai na tambaye ta amma kalami annabi ya ce mata a kalis sai ta ce innahu kana ne annabi ya kasance yana bani labari ne cewa anna jibrila mala'ika jibrilu kana yu'ariduhu bil qur'ani yana zuwa ya karantar da shi alqur'ani fi kulle amin marratan a kowace shekara su daya wa annahu aradahu bihi al'am marratayn wannan shekarar ya karantar da shi Alƙur'ani har sau biyu wala a rani illa qad hadara ajali tace ba na ganin komai annabi ce mata ina ganin ajali na yayi kusa ne wa annaki ahali ahli luhuqan bi ke ce farkon wacce zaki fara riskata ta cikin iyalena sai annabi ya ce mata wa ni'mas salafu analaki. laki ma dalla da ni In zaman miki ni ne magabacinki kun ganin wajen annabi ya ce mata wa ni'imar salafu ana laki ma da ni in zama ni ne magabacinki to yanzu babban bala'in da mu ma muke fama da shi salafiya ita ma bala'i ya shigo ta ta yadda ta zama kungiya akwai wasu mutane in kana da alaka da su kai ne salafiya in baka da alaka da su to kai ba salafiya bane ko da ko kana iltizami da alƙur'ani da sunna a kan fahimtar su magabata din shekaran jiya wani daga cikin ɗalibai ya turo min wai ga wata magana wai an ce malar rabi bin hadi almadakali ya yi wanda take halarta cewa ya kamata su gaba da sunan matakirin sunan mutane suna badda a su sai na ce a ah, to wai shi rabiu da ka kawo mun na ce yaushe rabi ya zama wata hujja a addini da za ka kawo na ce shi kanshi ai yana buƙatar in yi magana ne ya kawo dalili na ce in nan fa yana nan da nan shi bai ma mutu ba ba ɗalibin su al-abbad ne ma na ce ai shi kanshi yana buƙatar in yi magana ne ya kawo hujja ba wai maganarsa ta zama hujja addini ba na ce man huwa na ce ina iya yin addini in koma zuwa ga Allah in shiga aljanna ba abin da ya haɗa ni da shi ballantana ma zama shi ta zama hujja a kaina wannan ita ce maganar da na faɗa min to yanzu bari za ka ga wannan maganar da na faɗa akwai wa'anda a wasu gurare ana turawa ana san ɗan maliku zagi a ce ma ana ɗan iska a ce masa makarefi za ka ga ba su samu lokacin yin karatu da bahasi da bincike ba da ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama kariya amma yanzu ba mamaki wannan magana da na faɗa zaka ga yanzu nan zaka ga wani yana da lokaci ne nazari ya bata kariya dan shi a gurin shi yin kariya ga Rabi'u ya fi zama aujabu akan yi kariya ga Anas dan Maliku sahabin annabi idan an zage shi malam Rabi malami ne kamar ragowar malamai da suka karantar da sunna in yana da daidai a dauka sun ya kuskure a ajiye masa maganarsa kuma Allah bai lizumta min dole sai na bi shi ba babu kuma shi kanshi ba wani tabbas yake da shi a wajen Allah ba cewa yana da wata nagarta kamar yadda sahabban annabi suka samu wannan tabbacin a wajen Allah kafin su bar duniya da maganarsa za ta zama lazim a kaina ka ce sai na bi ta. wannan shine to da ya kamata ku sani ba annabi bane shi Allah bai aiko shi ba malami ne a wannan zamanin shi kanshi yana buƙatar in yi magana ya kawo dalili ba wai shi ya zama dalili a addini ba yana buƙatar in yi magana ya zama ya kawo dalili ba wai maganarsa ta zama hujja a addini ba wannan shi ne to a nan wajen annabi ya kalli na na fatima ya ce mata wa an annaki awwalu ahli luhuqan bi wa ni'mas salafu ana laki ma dalla da ni in zama miki magabaci annabi ya ce mata madalla da ni in zama miki magabaci mun san salaf limaminsu shine annabi muhammad sai ɗalibansa sahabbai sahabbai sun fi kowa alheri sai tabi'ai tabi'ai dole su yarda cewa sahabbai salaf ɗinsu ne sai kuma tabi'ut tabi'ina dole su yarda cewa tabi'ai salaf ɗinsu ne me yanzu tambayar da nake yi ma shine yanzu karka ce min a'a salafiya nisba ne zuwa ga salaf na sani kamar yadda annabi ya faɗa mana na fatima ya ce wa ni'imar salaf wa ana laki tabi'ai sun san cewa sahabbai salaf ɗinsu ne sannan tabi'u tabi'ina sun san tabi'ai salaf ɗinsu ne tambayar da nake yanzu ba dabara za ka yi ba yau ka ce a'a ai da ana samu ne aka kawo don a bambance a'a ai akwai muktada abin da ke hukunta cewa su ma magabatan za su iya yi a matsayin sahabbai salaf ga tabi'ai a matsayin tabi'ai salaf ga tabi'u tabi'ina dan Allah tambayar da nake yanzu kawai da nake so inda wanda yayi karatu yake da bincike na ilimi da zai bani an taɓa samu a cikin alqurunul mufaddala wani mutumin kirki wanda duniya ta yadda da iliminsa da nagartarsa da tsoron Allahnsa wanda ya sa kansa suna salafi tambaya nake ba cewa ne ba babu kyau yanzu ba kuma koriya na tambaya kawai nake tunda an yadda a cikin alkurunul mufaddala wa'ancan kamar yadda aka ce maluku ya ci duk abin da bai zama addini ba a wancan lokacin to ba zai zama addini ba tambayar da nake yanzu guda biyu ce an taɓa samu wani a cikin magabatan nan a cikin alƙurunul mufaddala wani ya sa ma kansa suna salafi sannan an taɓa samun wata jama'a sunanta salafiya wannan ne tambayar da nake kawai tambayar da nake kenan kuma waye shi yaushe aka fara kawai tambayar da nake kenan don wannan ina so zan zo kanta ina da bahasi cikakke mai zaman kanshi saboda yanzu babban bala'in da yake faruwa za ka ga nan gaba in ba Allah ba ne ya kiyaye tunda an fara a ce malam jafar ɗan bid'a ne malam albani ɗan bid'a ne to da sunan salafiya sai kaga na rantsi da Allah nan gaba wani ya zo ya ce malam bakar goma ɗan bid'a ne dan an kama hanyar ni na san inda aka dauka. wannan littafin duk abin da za ka faɗa mu karka ɗauka cewa a'a ga wannan littafin sunansa a salafiya ha, usulu ha, min ha min al-mazahibi shubahatun hawlaha arba'u rasail ilmiya li shaykh allama Muhammad Nasiruddin al-Albani usul ad wata salafiya, salafiyya shubahatun haula salafiya, salafiyya as-salafiyya wal madahib al salafiyya haqiqatud da'wati salafiyya sai kuma yayliha al-fatawa al-manhajiyya as'ilatun hawla salafiyya kaga wannan littafin to sannan ga wannan littafin al-wajis fi aqidati as-salafi as-salih ahli sunnati wal jama'a wanda wato Abdullahi bin Abdulhamid al-Asari ya rubuta ka gani to irin wa'annan littattafan da suna salafiya salafiya ina da su sun fi guda ɗari wanda aka rubuta ka san duk abin da za ka zo kai min na bayani karya kake kai min bayani sama da abin da nake da shi na littattafai da suka fi guda ɗari sama da wannan tambayar da nake kawai yanzu shin a cikin magabata a cikin alƙurunul mufaddala wani mutumin kirki ne ya taɓa sa masu kansa suna as-salafi idan cikin tabi'ai tabi'u tabi'i ne tabi'ai salaf ne gare shi a matsayinsa na shi wanda yake bin na gaba da shi an taɓa samun a cikin tabi'ai ko tabi'u tabi'ina a matsayin habbai magabata gare su wanda ya taɓa sama kansa suna as-salafi sannan an taɓa samun wasu mutane sunansu salafiya tambaya kawai nake ba da dabara za ka yi ba ka je ka janyo can ka je wannan na jefo shi ne a matsayin tambaya ko akwai zan dawo kan wannan matsalar ina nan da faɗin bincike da haka yadda Allah ya jarrabi ɗan uwanmu ‘yan ɗariƙo da muke ta ƙoƙarin mu dawo da su kan hanya mu ma haka Allah yanzu ya mana wannan jarrabawar kaga ƙaramin yaro da bai yi karatu ba a unguwarsu da garinsu ba ma wanda ya yadda cewa mutumin kirki ne sai ya kalli malamin da Allah ya sa masa karbuwa ya karantar da sunna adadi na mutane suka shiru sai ya miƙe sai ce dan bid'a ne kun ga cikin ma ake samun wannan wannan guluwi ne wuce gona da iri ne ga abinda al'allamatu Usaimin ya faɗa cikin sharhin da ya yi arba'unan nawawiyya lokacin da ya zo yana fitar da ma yustafadu min hadisi a cikin hadisin irbadu ainihin wato dan sariya Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya ainihin wato huta lokacin da ya zo yana tattaunawa a ƙarƙashin wannan hadisin na irbadu ɗan sariya al'allamatul usaimin ya yi magana wacce take mai muhimmanci zan karanto ta sannan in tafi zuwa ga wani abu wanda yake muhimmi aka tambaye shi a cikin wato yana fitar da mai safadu min alhadisi yace annahu idza kasrat alahzab idan kungiyoyi suka fil ummi ko fil ummati cikin al'umma fala tantami ila hizbin kaka jingina zuwa ga wata kungiya faƙada za a rasa wa'ifin min ƙadimin zamani ya ce ƙungiyoyi sun bayyana a da to wani sai ɗauka yanzu kamar irin wannan mu'assasar tamu ita ce ƙungiya Eh ƙungiya ce organization ce a gwamnatanci kuma ƙarƙashinta muke da'awa don gwamnati ta san cewa mu ba 'yan iska ba ne ba illegal muke yin da'awa ba ta san da mu ta san da zamanmu kuma tana bibiyar tsarinmu ta yi ba mamaki wanda shi yake ce maka kana ma gwamnati waye ya ce maka kawari shi illegal yake yin da'awar tasa sai dai ya shiga ɗaki ya ɓoye ya murya ya sako ta amma wani tsari wanda gwamnati ta yi recognition ta yi ta yadda cewa yana gudanar da awarsa ƙarƙashin wannan tsarin ba ta ma san shi ba sai ce misalin khawarij misalin khawarij wal mu'tazila da mu'tazila wal jahamiyya warrafida yace thumma zaharat akhiran ikhwaniyun sannan daga ƙarshe ikhwanul muslimuna suka bayyana wasalafiyuna wattablighiyuna wama ashbaha zalika sai yace fa kullu hadhihi alfirq ij'alha ala al-yasar wa alayka bil amam laka duk waɗannan ƙungiyoyin ka ajiye su a dan hagu yace ka kalli gabanka wa huwa ma ilaihin ilayhi an-nabi alaika bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidina sai yake cewa wala shakka ko kokonto babu inji al-allamatul usaimin anna al-wajiba ala jami'il muslimina abinda ya zama wajibi zuwa ga duk musulmi an yakuna mazhabuhum mazhabat salafi ya zamanto hanyar da kuke bi hanyar da magabata suke bi lantima ila hizbin mu'ayyanin yusamma as-salafiyyin ba wai zuwa ga dinginuwa zuwa ga wata jama'a ba wanda ake kira salafiyya sai ce wal an takuna al ummatu al islamiyya abinda ya zama wajibi al'ummar musulunci ta kasance mazhabuha mazhabar salafus salih lattahazzubu ila ma yusamma as-salafiyun ba ƙungiyancin da ake kira salafiya ba yanzu domin cikin wasu daga cikin yara ya turo min wasu ya ce yana so ya tattauna da ni to na taba shiga sudan ya kira ni ni ban san shi ba yana dan tura min makatsi haka ina masa kyakkyawan zato to sai muka fara magana da shi sai ce min kana tattaunawa kana yin munazara da yan bid'a gashi al Alimamu Ahmad ya hana cikin usulus sunna wannan munazaratu din da muke maimakon masu su amfani addini cutar da addini suke to akwai wani matashi yanzu a sudan ana ce masa faƙirin muzammil shi wannan faƙirin muzammil din daga cikin aikinsa shi ma tabdi'in malamai da Allah ya tashi jarraba shi sai ya fada cikin kuskure fahish sai ya faɗi magana da taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne sai gashi daga ba yana cewa ai ya tuba inda yanzu za a ɗabbaka abin da ibu taymiya ya faɗa a kansa tunda ya yadda cewa da kansa wannan kalmar da ya faɗa taɓa mutuncin manzan Allah ne ya kamata ko ya tuba ya tafi lahira tuban ya mai amfani kaga shi yana da dama ya taɓa mutuncin manzan Allah kuma ya dawo ya tuba amma ragowar malamai su yi abin da bai kai nashi ba su ba su da uzuri tare da ya taɓa mutuncin manzan Allah yana nan a halin suna salafi kuma ba abin da ya same shi to sai na ja hankali na ce kafin in tafi kuwait a hankali da wannan matsalar sai wasu yara suka yi ta suna ta hayaniya suna ta ihu to shi ne da ya faɗa min haka a farko sai na ce to shi wannan fakirin muzammil ɗin da labarin tambaye ka yana kan sunna sannan salafi ne alal jadda sai ya ce iya eh. sai na ce to yanzu kaga na fahimci matsalar saku salafiya ta son zuciya ce ba ta Allah da annabi ba ce domin shi faƙirin musamman yana yawan munazaratu da yan bid'a kun gani saboda ɗan Najeriya ne ni ba ɗan Sudan ba sai ya ce munazaratun da nake ya saba wa manhajin magabata ga wani kuma suna tare da shi shi yana munazaratun amma tare da haka shi yana kan manhajin magabata kuma alal jihad da idan ba haka ba nassin da ya hukunci a kan shi a ya kamata ya hukunci a kaina ko don saboda ni ɗan najeriya da shi ɗan sudan ne ko don saboda shi balarabe ne na sudan ni kuma ba a balarabe ba ne wa walidin wa mawalada. to shi ne yake cewa in ji al'allamatul usaimi fa hunaka tsari salaf akwai hanyar magabata wa hunaka hizbun musamma as-salafiyun akwai jama'ar da ake kira salafiyya kuma kungiya ce ƙarya suke yi zaka ji sun ce wai su wai ba ƙungiya ba ce a Ƙungiya sai kun naka shugaba da sakatare da waya za ta zama ƙungiya. duka waɗannan kawari da mu'tazila da jami'a sakatare da ma'aji da waye suka nada taruwa suka yi da zaran kun taru ana tafiya wani shine jagoran mu ko kun yarda ko ba ku yarda ba kuma ƙungiya ce ai Ƙungiya ce ai saboda haka sai ya zamanto salafiyar wanda ke tare da su Shi ne salafi kuma gobe da sun samu saɓani da kai to sai gaga wani ya badda aka dan yanzu yayin tabdi shi da aka ya kamata yan uwan yan ɗari ku su fahimci don hatta wannan kalmar da nake faɗa sai da wani ya bugo mu ya ce wai dan mai zan dinga faɗa ina cewa wai yan uwan mai yan ɗari ku a na ce to so kake in ce musu kafirai fasikai zindiƙai mulhidai na ce aka ce sun ce musu na ce sai da na alfarki da khawarij tare da hadisan da annabi ya faɗa a kansu ya ce inda zai riske su siya masu kisa irin na adawa da samudawa amma lokacin da ya kashe su ya zo ya tsaya kan gawan wannan ya ce wane shaɗan ya ruɗe shi wane ma shaɗan ya ruɗe shi da aka tambaye ka aka ce munafukai ne ya ce a'a munafukai ba sa karatun ƙur'ani ba sa zikirin Allah da yawa wayannan mutanen kuma suna yi aka ce kafire ne yace ai saboda gudun kafirci ne sa suka faɗa wannan matsala me zaka ce kansu sai ikhwanu na bagau alaina dan uwan ne suke zalunci akan mu haka sai na Ali ya fada to shine al-allamatul usaymin yake faɗa yace wal matlubu abinda ake nema ittiba'u salafi bin magabatan illa al-ikhwata as salafiyyin sai dai yan uwan mu yan salafiyya hum aqrabul firqa ila as-sawab sun fi kusa da rago kungiyoyi zuwa ga daidai aqrabu yace sai yace na mishkila tafhum ka ghairihi yace sai dai matsalar su kaman su ma ragowar yan bid'an ne anna ba'da hadhihi al-firq ragowar wa'annan kungiyoyin yudallilu ba'dan wa yubaddi'uhu wa yufassiku yadda ake samu wani tabdi'in wani wani fassaka wani yanzu haka ake samu ina rantse muku da Allah nan gaba ba da dadewa ba a Najeriya da sunan salafiya sai ka ji waɗanda sun fara fitowa sun ce mala abakar kuma dan bid'a ne saboda yayi kuskure a guri kaza yayi kuskure a guri kaza yayi kuskure a guri kaza yanzu cikin abin da suke buga misali da shi shine malam Jafar ya faɗi wasu maganganu kuruji ne ga hukam shi yasa waɗannan mutanen inda ta'amul ma'al ulama'i khawarij inda ta'amuli ma'al murji'a murji'atu wajen mu'amala da hukam murji'a dan haka ko wanda yake fatawa a cikin su yace shugaba inda zai dauko gidan TV ya kafa a ƙasar da yake ya kwantar da mace yana zina duk gidan tibin ana kallo duk ƙasar to bai halatta wani ya fito ya yi shugaban kari a fili da haka sai ya zamanto duk abin da shugabanni za su yi na banna ko da a fili suka yi shi to kai musu inkari da aka sai zamanto inda ta'amulu ma'al ulama'i khawarij kamar yadda khawarij kuskure kaɗan in kai za su fitar da kai daga addinin musulunci to su ma haka duk yadda malami ya kuskure ba daya sai su bar da ashe su fitar da shi daga addinin musulunci in ka koma wajen hukamu kuma duk bannan da za a yi a doron ƙasa in an yi za su ce to shugaba ya yi daidai kuma suna goyon bayan abin da ya sai ce wani nahnu la nunkiru hada ba ma inkarin wannan idan kano na idan sun kasance sun cancanta lakin sai dai nunkiru hadhihi almu'a nunkiru mu'alajata hadhihi hilbida muna inkarin wato magance wannan bid'a din bi hadhihi tariqa ga wannan hanya sai ce wal wajibu an yastami'a ru'asa'u hadhihi alfirq wayannan shugabannin ƙungiyoyin sa haɗuwa ya na su ce bayyana na tsakaninmu kitabullahi wa sunnata rasulihi falnatahakam ilaihima tsakaninmu akwai littafin Allah da sunna manzon Allah la ilal ahwa'i wal ara'i ba zuwa ga son zuciya ba da ra'ayi wala ila fulanin au fulanin ba zuwa ga wani kuwana ba ana maganan addini ka je ka kawo in ce maka waye shi in na ce ba zan bi shi ba Allah ne ya aiko min shi da zaka ce dole sai na bi duk duniya a gane ba wanda maganarsa ta zama dole a kaina sai Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam in magana ce a ɗaiɗe ku ko sahabbai suka yi ta in ba ijma'i bane ka gane ba ta zama dole a kaina ballanta na maganar wani malami a wannan zamanin ba ta zama dole ba ke mun gode ma Allah da Allah ya sa muka tashi muke karatu mu bincika nan mu leka nan mu leka nan sai ce fa kullun yukhti wa yusibu kowane mutum yana daidai yana kuskure mahama balaga min al-ilmi wal ibadati diyyar da kai wajen ilimi da ibada walakin al-ismata fi din islami kariya kawai addinin musulunci ne Allah ya tsare babu kuskure a ciki amma masu gudanar da addinin akwai kuskure a ciki za su faɗa maka za su ce maka malar rabi bin hadi al-madakali ba annabi ba ne yana kuskure amma kalubale na biyu da Allah ina so a littattafan shi da karantarwar shi mutum ya kawo min iya adadin littattafan da ya rubuta na san ya rubuta littafi sun fi arba'in to da Allah in ya taba kuskure a matsayinsa na mutum to kowane littafi da ya rubuta ina so a fito min da kuskure biyu da ya yi akwai ko babu in ya taba kuskure a karantarwarsa a matsayinsa na wanda ba annabi ba to lalla ina so a littattafansa inda ya kuskure a faɗa mana inda ya kusakura sannan yana ƙara maimaita tambaya ta wannan tambaya ne duk wanda ya tumbatsa a ilimin ya cika ya faɗaɗa gurin bincike idan Allah ya sa ya samo amsan nima na ƙaru shin a zamanin magabatan nan a cikin alƙurunin mufaddala daga kan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina dan Allah wani mutum ne ya taba amfani da sunan as-salafi daya an taba samun wata jama'a sunanta as salafiya a wannan al-qurun mufaddala din kawai wannan shine tambayar da nake yi wannan ita ce tambayar da nake yanzu da haka ba za mu lamunta ba irin bayan Allah irin su Sheikh Usmanu da suka tashi suka yi jihadi suka kafa daular musulunci suka rubuta littattafai na sunna wani yaro ya tashi ko yara wanda a gidan karatu ko zaka ga duk kutaibatu suke karantarwa ina musu wannan kalubalen cikinsu duk da yanayi na lokaci na ga yayi hadda minti hudu cikinsu ina kuwait wani Duk ko wata matsala cikin littattafan makwabin bin hadi alwadi kawai turo mu ya yana buƙatar da Allah ya san wannan matsalar ni kuma sai na tura masa littattafai guda uku nan take kawai sai turo mu wadda ma ya gwada ni ne gari na sani ko ban sani ba to ni kuma shine nan take sai na ɗauki littafin balaraban mutanen yamma shehu abdullahi gwandu sai na ɗauki wasu baituka sai na aika masa da su sai na ce masa da Allah ina so yanzu shi kuma zan gane cewa karatu ɗi a zaure ko karatun shahada ya tafi nema ai mutum ƙarya ike ga littattafai nan na zaure ba za mu gane cewa ka yi karatu da gaske ba sai ka zauna ka haule tafan sannan za mu gane cewa eh da gaske kake ka yi karatu ko karatun neman shahada ka tafi nema da haka nema na tashi na ɗauki wasu baituka cikin littafin shi abdullahi gundu na wurga masa su na ce kuma idan yana da malamin da zai warware masa baitukan na ce wallahi duk misra ya warware baitukan ya dawo min da su wayannan baitukan kuwa su ne kad tamma ma qad ta khamis ha yawm al-khamis bi jud rabbi ji'tuha wa bi hawli rabbil alamin nazamtuha wa bi hamdi rabbil alamin ataituha wa ja'altu iddataha ka sinni muhammadin في كد شوال لمن قد فهم في آم شك بعد بهم فألما صلى الإله على النبي وسلم في آم قش بعد فج ففاما min hijratul hadin nabi muhammadin ko google da ake faɗa ake cewa shek google wai ya san komai ta sa mai fi kaddi shawwalin na rantsi da Allah ƙarya shek google yake ya baka ma'anan kaddi shawwalin sannan fi amin shakkin ka sa amin shakkin ka gani ko google bai isa ya baka amsa ba ba da dahin sannan fi amin kashin ba da fajjin nan muke gane cewa mutum karatu yayi gaban malamai ko karatu ya je ya karanta ku taibatu da wasu yar da salatu nashi ko a gaban malamai ya karatu haka yan uwanmu wanda muke ƙoƙarin kiransu su dawo su gane sunna su fahimci cewa ba fa cikin su bane kaɗai akwai matsala mu ma cikin akwai matsalolin nan yanzu a tashi da sunan salafiya da sunan sunna A ai tabdi'in waɗanda ba su cancanta a da asuma saboda kun sun yi kusakurai akwai zuruf ɗin da ke sa wani lokaci kai wata magana wanda bai tare da kai bai san me yasa kai wannan magana ba ba za ka sani ba da haka wannan na faɗa abu na farko ne a jira halka ta gaba insha Allah zan ƙarasa bayani saboda malam Ali yana nuna min tintini lokaci yayi dan yi kokari in tsaya a nan wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh